Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 26 ga watan Mayu na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta faɗa jiya laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan arba'in a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin Chadi. Shugaban Ukraine ya faɗi jiya laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. haka kuma za a ji cewa amurka ta faɗi jiya laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya bayan da koriya ta yi gwajin makamai masu linzami kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu 'yan asalin arewacin najeriya au arewacin najeriya mazauna yankin kudu maso gabashin kasar sun bayyana damuwarsu da sabon salon zubar da jini da ake zargin 'yan kungiyar ipob mu ne yanzu halin zama ɗaɗɗar da muke ishirin da biyu ga watan mai an halbe mutum hudu a agulu kusa da oka ishirin da uku an halbe eh, mutum hudu a tokyo ɗan wani ja da muke nan ana ta kashe mu ba mu ga shugaban kasa ba ba mu ga sarkin musulmi ba mu ma 'yan kasa ne yana da kyau a dinga kula mu. Kungiyoyi da al'ummomi daban-daban na ci gaba da Allah wadai da kisan da 'yan bindiga suka yi wa marigayiya harira mai dauke da juna biyu da 'ya'yanta hudu a jihar Anambra tufa fa kamata mu gane da cewa in an kashe mutum mutum aka kashe in an kashe dan najeriya dan najeriya aka kashe a ce mace uwa a yi mata irin wannan kisa wani ya yi tunani da cewa ko sai ta zama kabilan mu ko addinin mu kamar mai magana ta wannan mutum ya jahilta kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin ƙasar Nijar ta faɗi jiya laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan arba'in a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin Chadi. Wasu mayakan Boko Haram ɗari ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda hudu da kuma wani jirgin ruwa mai gudu ɗauke da makamai inda suka yi yunkurin kai wa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da Nijar da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron ƙasar. Sojojin sun tilasta wa maharan tserewa inda suka ɗauki garwakin mayakansu da dama, in ji ma'aikatar. Wani farmaki da aka kai a yankin ya kai ga kashe wasu mayaka arba'in tare da kwato makamai da dama tare da alburusai da bamamai. Ma'aikatar ta ce a bangaren sojojin ƙasar. sojoji bakwai ne suka samu raunuka sakamakon tarwatsa motar da suke ciki da bam ya yi yankin tafkin chadi da ƙananan tsibiran da ba su da adadi sun zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da mayakan boko haram na najeriya ke fama da mayakan ƙungiyar na reshen ta wato islamic state west african province iswap shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗi jiya laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da rasha amma tattaunawa kai tsaye da shugaban rasha vladimir putin da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diflomasiya daga rikicin idan putin ya fahimci gaskiya zelensky ya kara da cewa matakin farko na tattaunawa da rasha shine sojojin rasha su koma kan iyakarsu da suke kafin ta fara kaddamar da farmaki a ƙarshen watan fabrairu kawo yanzu dai babu wata alamar motsi ta hanyar tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin a 'yan makonnin da suka gabata inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da ƙin shiga tattaunawa a rasha shugaba vladimir putin ya ba da umarnin da zai hanzarta tsarin zama ɗan ƙasa a rasha ga mutanen da ke zaune a karsin da zaporizhia an riga an yi wani shiri don hanzarta aiwatar da wannan umarni ga mutanen da ke zaune a donbass a wani yunkurin tabbatar da cewa tallafin da hukumar abinci ta duniya ke bayarwa daraktan kungiyar reshen afirka ta zirci karamar hukumar Nyambaka a jihar adamawa ta kasar kamaru ga wakilin muhammad rabiu da karin bayani wannan sabuwar aban mai ma yara abinci domin su zauna cikin aji su kuma yi karatu ta kasance alkiblan da hukumar abinci na duniya ta sa a gaba domin taimaka ma iyayen yara da talauci ke hana su tura yaran makaranta timoti isa edimasta A daidai wannan lokacin a da can yara ba su haduwa ga su da yau sun haɗu kacokan kamar da ranar da ake komawa makaranta. Haka zalika hukumar na tallafa ma manoma da makiyaya domin bunƙasa sana'o'insu. Wanja Kariya, daraktan hukuman. abinci na duniya a nan ƙasar ta ƙara da cewa de bai ma yara abinci cikin makaranta shine burin da muka sa a gaba shine kuma makasudin zuwa na yau nan garin domin in gane mai ido euh, daraktan ta kai ma mai girman gwamnan jihar adamawa ziyarar aiki sun yi kuma tattaunawan sirri Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. so madalla an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Halin da da ake ciki bayan tashe-tashen hankula na sabon salon kashe-kashe da suka afku a yankin kudu maso gabashin Najeriya. jama'a da dama kama daga 'yan kabilar ta ibo da 'yan asalin arewacin kasar da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na ci gaba da nuna fargabarsu dangane da abin da ka iya biyowa baya game da hare-haren 'yan kungiyar ta ipob wakilin sashen hausa na yankin neja delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan al'ummomin kudu maso gabashin najeriya da 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na kabilar ta ebo na ci gaba da nuna damuwa matuka kan tashe-tashen hankula tare da sabon nau'i na kashe-kashe wanda bayan an kashe mutum sai a fille masa kai kuma lamarin da ake zargin kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra wani basarakin gargajiya a yankin olu da ya sha fama da tashe-tashen hankula a jihar ta imo wato mai martaba eze of alolo ya ce and sort it out because everybody is living in a very different direction. yana cewa ne kashe-kashe ya isa haka nan ina ganin idan ana so a samu zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin najeriya to kamata ya yi a koma teburin sulhu domin sasantawa da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar ipoc domin a kawo ƙarshen zub da jini kawo yanzu dai 'yan asalin arewacin najeriya sun fusata matuka kan sabon salo na kashe-kashen 'yan bindigar ipoc kuma sun bayyana cewa suna cikin fargaba alhaji musa sa'idu shine shugaban kungiyar 'yan arewacin najeriya a kudancin kasar mu ne yanzu halin zama ɗaɗɗar da muke ishirin da biyu ga watan mai an halbe mutum hudu a agulu kusa da oka ishirin da uku an halbe eh, mutum hudu a tolgate na onitsha da muke nan ana ta kashe mu ba mu ga shugaban kasa ba ba mu ga sarkin musulmi ba mu ma yan kasa ne yana da kyau a dinga kula mu can ma a jihar Imo musamman a yankin Olu rayuka da dama sun salwanta Alhaji Ibrahim Abdulkadir Dangali shine shugaban kungiyar yan Nijar mazauna jihar ta Imo. To wannan sabon salo da wannan mutane suka ɗauko sun suka kashe mutum ma sai su cire kanshi su aje su tafi da gangar jikin ba mu san inda suke kai ba. Ko wani yaro ɗaya ɗan Nijar ne da aka kashe shi ma duka a nan jihar Anambra. Yau a kashe gobe a kashe in kai misali da abin da ya faru da Anambra yanzu wannan matar da an kashe da ƴaƴanta guda hudu mi yaro ya yayi. Dukkanin waɗannan hare-hare ana zargin ƙungiyar nan ta IPOC da haka ne na tuntuɓi wani kusa a cikin kungiyar ƙungiyar Mr. Chinazo Nwachukwu I don't think I will continue to speak on this because I strongly believe, because I have told you before, Yana cewa ne ina ganin ba zan ci gaba da amsa maka irin wannan tambaya ba a nan gaba sakamakon cewa na sha faɗa amma bari na ƙara faɗa ƙungiyar nan ta IFOC ba ƙungiyar 'yan ta'adda ba ce. Idan baka manta ba ƙungiyar ta IFOC a baya ta fitar da wata sanarwa inda ta ce Hausawa 'yan Arewa da ke zazzaune a yankin kudu maso gabashin Najeriya ba su ne matsalar ta ba kuma abin da gwamnatin tarayyar najeriya ke cewa a kanmu duk mai da hannun agogo baya ne inda muna kashe ibu da hausawa da ba mu kawo inda muke ba a matsayin kungiyar ta ipoc they are looking for a way to use this killing to attack us terrorist group. DSP Akenga Daniel shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra. There is an operation going on to get Yana cewa ne kawo yanzu muna gudanar da wani sintiri na musamman na haɗin gwiwa tsakanin sojan Najeriya da 'yan sanda da civil defense domin tabbatar da tsaro. Haka kuma gwamnan jihar ya bamu umarni mu yi duk mai yiwuwa na ganin cewa mun kamo waɗanda suka yi waɗannan kashe-kashe lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu amurka ta faɗi jiya laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya bayan da gwamnatin kim jong-un ta harba makamai masu linzami ciki har da makami mai linzami mafi girma da ke iya kaiwa tsakanin nahiyoyi kaddamar da shirin ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban amurka joe biden ya bar asiya kim taho mataimakin daraktan ofishin tsaro na farko na birnin Sol. ya ce koriya ta arewa tana kuma gudanar da gwajin aiki na na'urar nukiliya gargaɗin nasa ya ƙara dagula hasashen da jami'an amurka da na koriya ta kudu ke yi waɗanda suka shafi makonni suna faɗin cewa gwamnatin kim na gab da gudanar da gwajin makamin nukiliya karo na bakwai an harba makamai masu linzami guda uku da suka haɗa da icbm ɗaya daga yankin sunan da ke pyongyang in ji seoul ɗaya daga cikin gwaje-gwajen makamai kusan ashirin da koriya ta arewa ta yi a wannan shekarar lamarin da ya sa haɗin gwiwa tsakanin amurka da koriya ta kudu suka yi a atisayen harbin makamai masu linzami a matsayin martani wani babban jami'in amurka ya ce washington na shirin yin kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya kaɗa ƙuri'a kan tsaurara takunkumin kan pyongyang bayan gwaje-gwajen daga ƙarshe ƙasar china tana son ƙananan ƙasashe goma na yankin tekun pacific su amince da wata babbar yarjejeniya da ta shafi komai daga tsaro zuwa kamun kifi a wani abin da shugaban ya yi gargaɗin cewa yunkurin sauya komai ne da bai jin yi na kwace ikon yankin wani daftarin yarjejeniyar da kamfanin dalancin labarai na associated press ya samu ya nuna cewa ƙasar china na son horar da jami'an 'yan sandan tekun pacific da haɗa kai kan tsaro na gargajiya da na zamani da faɗaɗa haɗin gwiwar kiyaye doka da oda. Har ila yau, ƙasar China tana son samar da wani shiri na kamun kifi na haɗin gwiwa a cikin tekun wanda zai haɗa da kamun kifi mai fa'ida a tekun Pacific da ƙara haɗin gwiwa kan tafiyar da harkokin yanar gizo na yankin. Da kafa cibiyoyin koyar da al'adu da azuzuwan ɗaukar darasi. Ƙasar China ta kuma yi tsokaci kan yiwuwar samar da shirin da zai ba da damar 'yancin cinikayya tare da kasashen yankin tekun pacific a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu sake komawa taskar rahotanninmu. Ƙungiyoyi da al'ummomi daban-daban na ci gaba da Allah wadai da kisan da 'yan bandaga suka yi wa marigayya harira mai ɗauke da juna biyu da 'ya'yanta hudu a jihar Anambra. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna. san harira jibrin 'yar shekaru 32 da 'ya'yanta fatima khadija aziza da zaituna dai ya jawo hankalin kungiyoyi daban-daban ciki da kungiyar kristoci ta nigeria kan reshen jihar kaduna wadda ta ce kisan ya kara tabbatar da duniya ne cewa tsaro ya taɓarɓare a nigeria baki ɗaya shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya ce dole ne 'yan najeriya su jingine bambancin addini da kabilanci domin magance matsalar tsaro a kasar baki daya abin da kungiyar kristoci na najeriya ta kaduna ta lura shi ne ba kawai yadda sha'anin tsaro ya lalace ba amma yadda idan har an yi mummunan abu kamar haka sai kowanne ya koma ya yi shiru domin an riga an raba mu bisa ga bangarancin addini bangarancin kabila da bangarancin kudu ko arewa ko yamma na najeriya najeriya to fa kamata mu gane da cewa in an kashe mutum mutum aka kashe in an kashe dan najeriya dan najeriya aka kashe a ce mace uwa a yi mata irin wannan kisa wani ya yi tunani da cewa ko sai ta zama kabilan mu ko addinin mu kawo mai magana ta wannan mutum ya jahilta mu duk wani abin da ya samu mutum kowane kabila ne shi kowane addini ne shi a kungiyar mu muna ganin abun bakin ciki ne domin kamar yadda ya faru da fatima yau ya san wa zai faru da shi gobe shi yasa kungiyar kristoci na najeriya rashin jihar kaduna tana kira da babban murya ga gwamnatin tarayya ta kama waɗannan waɗannan mutane da sun yi wannan abun a gubanar da su a gaban a sharanta su in an same su da tabbaci da cewa sun aikata shi su dandana kudin su domin miyagu in an ci gaba da shiru haka za su ji kamar dukan mu muna goyon baya abin da suke yi ne ita kuwa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG cewa ta yi nuna halin ko in kula na mahukunta ne ke kawo matsalar tsaro a wannan ƙasa kamar da yadda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar alhaji sutura ashe ya nuna wa muryar amurka ikara wannan al'amari na faɗa muku tun 2017 yake faruwa abin da sa suke ci gaba da yin wannan abu saboda suna da ɗorin gindin shugabanninsu da manyansu mu kuma namu na arewa ba abin da ya dame su da rayuwa mutunci ko dukiyar mutumin arewacin najeriya shi sa kullum suke yin abin da suke ga dama to ita kuma gwamnati kullum abin da ake nuna mata shine ya kamata ta wani. wani abu a kai idan ba a yi ba za a kai matsayin da mutane za su dinga daukar doka a hannunsu kuma mutane za su zama ba sa jira su jira hukunci ko su jira abin da gwamnati za ta so wannan al'amari ikara in ka ga an samu daidaituwarsa wato sai mutanen arewa shugabannin siyasa na arewa sun nuna cewar mutanen su suna da kima da daraja duk magana da mu muke kallo ake a kawai mu kungiya ne na masu rajin kare haƙƙin mutanen arewa ko wani abu wannan shine matsalar da muke fama da ita a Najeriya da yake dai a jihar anambra aka yi wannan kisan gilla tuni rundunar 'yan sandan jihar anambra ta ɗauki matakin ganin wannan rikici bai fantsama ba yayin da masu ruwa tsaki ke ci gaba da kira mahukunta na ɗaukar matakin ganin an dakile irin wannan tashashen hankula tun kafin abin ya gagari kundila isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Menene duniya, menene daɗin Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazari kan matsalar cin zarafin iyali da ke ƙara ci kamar wutar daji a Najeriya duk da gangamin da ake yi da kuma tada tsimin jama'a da nufin shawo kan matsalar. A yau ma muna tare da ministan harkokin mata ta Najeriya Pauline Tallinn. da kuma Mustapha Suleiman shugaban wata kungiyar matasa da ake kira Youth Assembly of Nigeria waɗanda suka bakunci shirin sakamakon mutuwar wata fitacciyar mawaƙiya Osinachi Nwachukwu a birnin tarayya Abuja da ake zargin mai gidanta da sanadin mutuwarta. Minista Paulin Talin tana bayani kan mafita tsakanin ma'aurata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Duk namijin da idan kana son matanka, ai ta yi kuskure. akwai hanyar da za ka bai da ita lokacin da suna cikin kawance kafin aure ai da ba haka ba amma daga an aure su sai su zama wani abin da za a takure a ci mutuncinsu a jefar da su wannan ba hali ba ne domin duk wanda shi zarafin mace matansa matan ba za ta samu kunshin hankalin da za ta za ta ibi 'ya'ya masu lafiya ba za ta ba da yaran nan tarbiyya mai kyau ba lafiyan kwanciyar hankalin mace shine kwanciyar hankalin gida shine kwanciyar hankalin 'ya'yanka shine kwanciyar hankalinka don in ka ba da kauna za ka samu kauna duk abin da ka mika shi zai same ka rayuwa kamar madubi ne abin da ka mika shi za ka samu saboda haka ina magana da babban murya maza su sa kauna da tsoron allah a zuciya haka ma mace yanzu kin ji ai mustapha ba wai na goyon bayan mata ba ne ba wai kuma na son ce a laifin maza bane ne a a yawanci kowa na da laifinsa amma idan akwai tsoron allah da kauna za a yi zaman adalci da zumunci mai kyau amma aikin ji mustapha ya ce eh ya ce wasu matan bakinsu hmm. ta wasu maza wasu maza masu cin mutuncin mata wanda har ya kashe ta ba ai akwai akwai lalatattu a kowane gefe da za ka ɗauki ɗaya ko biyu mace mai baki ka ce wasu matan sai a ɗauki a'a mata da maza kowa na da laifinsa amma ni ina maganan neman gyara ne neman cin gaban ƙasa neman cin gaban iyali neman cin eh, moriyan rayuwar saboda haka a cikin a ce dubu ko a cikin ɗari ɗaya a sami mata biyu uku masu bakin shine mai in ka san halin mutum ka san zama da shi in kuma ba zaman ba zai yiwu ba sallame ta sake ta amma ba wai ka ci shi daga take ta har na mutuwa ba ba mutum da yake da yanci ya ci zaran mutum har daukan rai domin ba mai ba da rai sai Allah baka isa ba ka ba da rai wa kiyashi ba balantana mutum saboda haka in zaman ba zai yiwu ba ka sake ta kowa ya hanyarsa haka ma mata in namiji na shin zarafinki in zaman ba zai yiwu ba goma ku rabu lafiya sai da mai rai ake yi in kina da ranki za ki lura da 'ya'yanki ta yanzu ya kashe ta ta masa ta cewa dole dole ba wai na goyon bayan ah, mata su fita su bar aure ba a'a amma in zama ba zai yiwu ba ba dole ba ne me yaranta suka gaya miki yaran osinaci da kika ce 'ya'ya hudu shin 'ya'ya hudun mata ne ko maza ne maza uku manyan na farko uku din maza ne ya mace karama shekara bakwai na farko shekaran shi goma sha biyu amma don bakin ciki da takaicin da yaron nan yake gani da tsananin duka da yake musu yaron ma ba iya komai a makaranta ba yaro shekara goma sha biyu ina ce ko ina from 102 ko js2 na ce aji nawa kake ya ce aji biyar me dalili ya ce ko karatu bai iya yi ba hankalin shi ba a kwance ba ya ce maman shi ma hankalinta ba a kwance ba kullum tana razana domin tana cikin yana cikin zuba mata ihu da duka ko da lokaci su kuma duka ina gani mutumin ma ba lafiya ba domin ban ga yadda zaka haifi yara kyawawa irin wannan ka zauna sai duka mai ba ta da zarafin amma dare yayi zaka kai ta daki me dalili ta zama baiwa da za ka ci mutuncinta har na daukan rai Allah ne kadai zai saka mana mustapha barin da gare ka akan wannan batun wasu maza ba sa daukan nauyin gidajensu sun bar wa matansu nauyi amma kuma maimakon su yi godiya sai su kai ga cin mutuncinsu da cin zarafinsu me yasa kake gani ake samun irin wannan haka ne wasu sukan bar wa mata responsibility din su nauyin da ya kamata ya hau kan wuyansu musamman idan suka ga matan suna da abin yi a hannunsu suna iya yin wani abu su wani sa kare ne sai ya zame ya bar mace da ɗawainiyar gida gaba daya kuma duk namijin da zaka ga zai wannan to ai bai san kanshi ba ba matar su ce ma kaɗai za ta rena shi ba har 'ya'yansu da suke cikin gidan sai sun rena shi sai ya yi kokarin ba da tarbiyyar wallahi ba za su karɓi tarbiyyar daga gare shi ba saboda ba sa ganin wani tasirin shi akan rayuwarsu illa iyaka za su san kawo su duniya so wasu kuma babu ce yau take kawo cewa mutum ba da shi idan matan ma bata da shi haka za ki ga an zuba iyalin ido gaba daya an zuba iyalin ido rayuwa ta zama abin da ta zama a ƙarshe sai ga yara mata sun tashi sun ɗau wani layi wanda ba daidai ba ko yara maza sun tashi sun ɗau wani layi ba daidai ba to ubangiji Allah ya takaita mana wayannan matsalolin suna nan amma zan koma bayan magana da honorable minister ta yi akan yaya kai da gidanka da ya kamata gidanka ya zama gidan nutsuwarka gidan samun farin cikin ka zaka mai da gidanka irin wannan shi ma rashin sanin mai auren ma yake nufi kenan ai gidanka gidan iyalinka kai da matarka kamata idan duk duniya zaka shiga ranka ya ɓaci in ka tunkaro gidanka kawai ka fara farin ciki da annashuwa ka san ka zo matarka za ta tare ka da fara'a da murmushi da abubuwan da ya dace kana shigowa gida kamata ya duk farajar ka ta waje ka ta sauka a bude sabon shafi na jin daɗi da walwala to ya za ka bar kuma wannan gidan shi ma ya zama danja ya zama hot temple a gare ka rana zafi inuwa kuna kenan ai kaga kai asara auren ma da kai tun sanda ka shirya za ka yi aure ya kamata ka sa a ranka kamar yau inda ake taron aure ake farin ciki ake murna sa a ranka kuma in dai ana zaune wata ran sabani zai shigo raunin matarka zai bayyana kai ma raunin ka zai bayyana a gurinta shi yasa zaka ta cewa sai hakuri sai hakuri sai hakuri to ran da raunin ya bayyana kaga ta yi abin da ba daidai ba sa a ranka dama kana jiran ganin wannan ranar ka ce oke yau kuma mun zo lokacin to ubangiji Allah ya ba mu ikon cin jarabawa ce aka yin kana tsaye ka zauna in kana zauna ka kwanta in ba za ka iya fita ka bata waje daga gida sanda ka huce ka dawo bayan ka huce ka dawo za ka iya kallanta ka gaya mata ga abin da ta wanda ba daidai ba za ta iya baka hakuri na biya wuce asalin dalilin auren ma kenan jin daɗi ne da walwala da kuma gina al'umma to ban ga dalilin da gidanka zai zama gidan aure zai zama gidan fitina ba gaskiyar magana ballantana zagi ballantana duka ballantana kai ga kisa wai yazbillah wannan dai an samu matsala a hajiya a wani guri To wani jin daɗi mutum zai nema a gidansa inda bai kyautata wa matarsa bai kyautata ma 'ya'yansa. Ba kai ba wannan jin daɗin ai. Ai kai sallama da jin daɗin. Ai wanda ya san me yake yi. Ai gidanka ko gani kai an ɗauko wata hanya da za a yi laifi ko za a yi wani abu da zai fara kawo fitina ka tayi tsaye wajen ka gyara shi. In ka bar abin ya ci gaba ya kai wani mataki ai kawo kanka. ai ba kai ba jin daɗi a cikin gidanka inda akwai matsalar tsanantawa saboda shi rai yana kyautatawa mai kyautata mishi ne rai yana kuntatawa mai kuntatawa kuma yana farantawa mai faranta mishi ne so ko laifin ka ga tayi wanda ta saka a cikin wani mood na rashin daɗi kari za ka kai kuma kai absorbing ka shiɗe ka huce kuma ka zo ka lallashe ta domin ita ma ta zama mai lallashe a gare ka sai gida ya zama da annatsuwa da annashuwa lalle lalle fa kai ne gida kuma kai ne jagoran gida in gidan ya ɓaci fa a hannunka yake in ya gyara in ya gyaru ma a hannunka yake saboda haka ka ne in ka ga an ɗauko hanyar ɓacin ka taka birki daga wannan direction din ka canza direction din ka ɗora ko akan tafarkin da ya dace akwai lokutan da za ka hira da matarka wanda za ta saurare ka na bi kowa ya bacci cikin dare yara sun yi bacci tashe ta abubuwan da ka hango wanda yake faruwa wanda baka jin daɗi ko ba za ka ji daɗi ba nan ga mace haska mata za ta gane kowa ya san daidai cewa aka yi mu dinga tunatar da juna mu don muka manta wani lokacin so za mu ɗauki wannan tsarin kaga abubuwa ba daidai ba ya fara faruwa ɗaya biyu zaunar da mataka cikin nutsuwa gaya mata a yi gyara za a yi gyara nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu sai mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu ministan harkokin mata a najeriya paulin talin da kuma mustapha suleiman shugaban kungiyar matasa da ake kira youth assembly of nigeria da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya. To da da alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. Gwamnatin ƙasar Nijar ta faɗi jiya laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan arba'in a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin Chadi. Wasu mayakan Boko Haram ɗari ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda hudu da kuma wani jirgin ruwa mai gudu ɗauke da makamai. inda suka yi yunkurin kai wa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da Nijar da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron ƙasar. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diflomasiya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.